rashin fitowa karar fili ya Allah wadai da kashe-kashen da aka yi musamman a unguwar Leki da ke Legas ya fusata mutane da dama musamman jam'iyyar adawa ta PDP abinda injiniya Buba Galadima jigo a jam'iyyar ya bayyana cewa ya kamata fa a rika cizawa ana hurawa. Ya kamata shugaban ƙasa ya rinka jinjina dukkan maganganun da yake yi. Sauƙe kayanka ka gyara bai nuna cewa sauƙe mu raba ba. Saboda haka akwai waɗansu kalamai wanda ake amfani da su kullum in shugaban ƙasa zai magana suna da tsauri ainun. To sai dai ga Comrade Bako Abdul na ƙungiyar CD na bayyana cewa in akwai sabo ya kamata a san inda shugaban ya sa gaba a yanzu a ce an saba. jawabin shugaban ƙasa tamkar mu bai bamu mamaki ba jiya saboda a lokacin da ya kamata ya fito ya yi jawabin nan a mu ya riga ya ma ya wuce inda ya fito tun da ya yi wannan jawabin da kone-kone da kashe-kashen nan duk da ba su faru ba ba kashe-kashen da ba a yi a sashen zamfara ba kashe-kashen da ba a yi a sashen kaduna ba kashe-kashen da ba a yi a wasu wurare da yawa kana gani yana fitowa yana jajinta ma mutane ne ga jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya na kallon jawabin a matsayin kammalalle da ya tabo dukkanin abin da ake bukata na samun kwanciyar hankali abin da ya sanya malam ibrahim masari jigo a jam'iyyar apc bayyana man cewa kalamari wannan bayani da shugaban ƙasar tarayyar najeriya muhammadu buhari ya yi kamar ce wannan magana ta siyasa ce kuma an yi amfani da waɗansu bara gurbi waɗansu tintirai wani abun ba abun murna ba ne ba ba abun burgewa ba ne in kana ganin yau ya faru ga jam'iyyar apc ko ga muhammadu buhari in an tafi a haka to ƙasar gaba ɗaya sai ta kasa hukuntuwa to kamata ya mu aje son zuciya mu aje siyasa gefe guda mu aje magana ta ɓangaranci a gefe guda. To sai dai ga Abubakar Tsanni na ƙungiyar kishin ƙasa ta Think Nigeria ya ce jawabin muhimmi ne sai dai akwai buƙatar rungumar sulhuntawa a matsayin mafita. Su gwamnati su yi haƙuri su nemo matasana a zo a zauna da su shine abin mafi a'ala saboda ɓannar da ake ba taimaka ma ƙasa ake ba. a daina wannan zanga-zanga a daina ƙone-ƙone, a daina halbe-halbe a zo a zauna da gwamnati a fahimci juna saboda kullum idan aka fahimci juna ya daidai da a yi mutane abin da ake so saboda dole sai an cire son zuciya da farko-farko da aka fara abubuwan nan bai kai haka ba ana dai nuna 'yar yatsa a kan zargin cewa jami'an tsaro ne suka yi kisan inda tuni rundunar sojan najeriya ta musanta dukkanin zargi a kan lamarin tare da kiran a jira sakamakon binciken da gwamnatin jihar Legas ta kaddamar wanda zai tsage gaskiyar lamurra. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.